assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu a yau studio kalangu tana wato mata mai a nan ɗakin magana na radio shukura inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun tabirada ko kuma bakuncin haure wanda aka fi sanin wato wannan yanki da zuwa kasashe domin neman arziki ko kuma neman abin duniya wannan matsala tana sa wato ana nuna wannan kasa tam ta Nijera a matsayin ƙasar da ba ta kula da al'ummata wajen samar musu da ababen more rayuwa da dai sauransu. Wannan dai batu na wato taburada a wannan yanki na da magaran ya kasance matsala musamman ma a wannan yanki na mata mai shin waɗanne hanyoyi ne ta kamata a bi domin a magance wannan matsala menene dalilin wannan taburada na mutanen wannan yanki waɗanne matakai ne ta kamata a ɗauka domin a magance ita wannan matsala domin tattauna tattauna wannan maudu'i na yau a nan ɗakin magana ina tare da malaman da suka amsa wannan gayyata mu da farko ina tare da malam dauda tambari wato sektiri na prefecture ɗin mata mai ina tare da madan usman abu mato wato wadda take a ma'aikatar da ke kula da harkokin ci gaba na al'umma da yaƙi da matsalolin wato bakuncin haure da dai sauransu sannan kuma ina tare da madan rabi'u hajiya maryama wadda take a nan wato ma'aikatar da ke kula da harkokin ci gaban mata da yara ƙanana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madalla kamar da na bayyana muku a yau maudu'in namu ya shafi batun da ko kuma bakuncin haure eh, da an kafi sani da wannan yanki na mata mai musamman ma wanda matsala ce a wasu wasu kuma suna ganin ba matsala ba ce to sai dai duk da haka din wato al'umma da dama suna ganin ya kamata a ɗauki matakai na ganin wannan matsala an daidaita ta yadda 'yan ƙasar zatsa cikin ƙasar su su nemi kuɗi kuma ta yadda wato za su taimakawa ga ci gaban arzikin wannan ƙasa da zamantakewar al'umma barin fara da kai sj kan wannan batu shin a wannan yanki na wato mata mai shin wannan matsala ya aka yi ta kawo take kasancewa matsalar da kullum take cima mutane towa kwarya ta harkar tabarada ko kuma bakuncin haure na wannan mutane na wannan yanki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana kan shiga mashiga ga dangadan bisa kan maudu'in wannan ina so ku bani dama muku présentant wannan département namu paske ita eh, département da kuke zance ta kance département ne wanda yake cikin jihar da magara tana cikin département goma na jihar da magara kuma ita wannan ta tamu tsakaninta da garin da magarin jihar kilomita 87 ne Ito eh ana kamar da kunka yi shimfiɗa wannan yanki kuka gabatar da shi yanzu abinda ake magana shine wato batun taburada ko kuma bakuncin haure wannan yanki na eh, mata mai eh, ya yi fice inda al'umma take zuwa waɗannan ƙasashe shin me ya kawo haka tarihi kan wannan taburada na wannan mutane na wannan yanki to kusan abin da zan ce muku abin yana da salasala in kuna yin shi ma ai da ci ake abinda lakanin da aka mashi yan bara daga kanci ake cewa ta bara da wannan ta haure tunda abin da ya sa ta mata hutu ta suna ta bara da ce wadda ba irin ta sauran kasashe ba na kasa in zan can ta bara da za a yi na kasa ai ba mu kai ba kasar tawa su a tarihi ma wanda bije ta bara da ba namiji ba ne amma ba su yi suna ba ba su yi kaurin suna ba kamar tamu menene bambancin mu su can masu karhi ne suke zuwa ya zama maka ma al'ada ce ta dan adar wanda bai ta barada ba kamar ba namiji ba ne kuma suna zuwa sosai wasu su tahi akasari kuma su sun san daɗin ta an kate a duniya ko ina ka same su akasari maza ne masu ƙari suke tahiya kuma akasari suna takardu na bulaguron su to bambancin mu ta mu da su mu inda ta yi suna ta baraɗan mu mata ne suke tahiya wani bin da yara ƙanana ko kuma yara masu shekarun shiga lakwal shi yasa tabara mu ba tabaraɗa ba bace ta ƙa'ida ba mai kyau bace kuma ina so kamar yadda ka ce in muku tsokaci menene ya sa ake ba ta suna tabaraɗa ta bara daga kanci gaske a wani lokaci in kuka diba a region in agades kama arlit akwai societe na min minier inda yake da 'yan departament in kance da yawa to suna ɗaukar mata lattijawa wanda suke zuwa suna musu reno na ɗiyan nasu ma'aikatan ko da wani wanke-wanke to wannan abin ya sa mata 'yan nan wajen sun yi ido da yawa da sun tashi can suke tafiya neman aiki kuma da an ce kai na kance ne dan da ka samu aiki saboda ma'aikatan sun yi wata kungiya wanda suke taimaka nan masu zuwa to kuma wannan abin sai kai wanda bisa samun aikin ai bara suke zuwa da ka je kaya bara sai ka ce kai na kance ne har a yankin suka yi yawa suka yi yawa aka sa musu yan bara da kanci to na gode malam dauda tambari zan sake dawa gare ka a cikin gundarin wannan mahara bari in zo gare ko eh, madan rabiu hajiya maryama to wannan batu na taburada kamar yadda aka sani matsala ce wadda take cima hukumomin wannan yanki da ma kasa tuwa kwarya eh, ya kuke kallon wannan taburada musamman idan ka duba yadda mata suka hiba da kai da da kuma yara ƙanana. Wannan tabara da gaskiya tabara da ce ba bisa kan ka'ida ba. Kuma ba a san ba mace da zuwa tabara da balle yaro. Mace a gida aka santa ba a santa da tahiye tahiye ba. Mu kuma yanzu nan sai ya kasance matan suke ɗaukan yaran suna tahiya da su kenan babu kuma wani takardu haka nan ne kawai sai ka kwashi yara kawai ka tahi da su kenan ta da ce da ba bisa kan ka'ida ba kuma wannan mu gaskiya ban mu jin daɗi saboda yara an cire su wasu suna lakwal an cire su an tahi da su wa'ansu sun kai mizanin a sa su lakwalkin ba a sa su ba ana kwasa su ana tahiya da su suna mutu a cikin sahara eto eh mutane suna ganin wato neman kuɗi ne ake ta neman abin duniya ne ake zuwa eh, ba matan kaɗai ba har da mazan to sai dai anan inda abin ya hebu ya sha bamban da saura kamar yadda malamin dauda ya ambato wato mata ne suka himai da hankali shin dama fil azal matan suna zuwa koko zamani ne ya kawo wannan zamani ne da ya kawo da mata kamar yadda eh, eh, tambari dauda tambari ya gaya muku mata ne suke zuwa suna aiki na boyi boyi a arlit da agadas yanzu da suna yi suna cikin yi sai suka so ma wayar da sauran 'yan zamna a gida ku zo mu je can akwai aiki da latija ne suke zuwa sai ya kai yanzu suka so ma daukan mata haka masu masu ƙarfi suna tahiya yanzu bayan wannan sai suka samu wannan hanya ta alje da suka ga wa'ansu sun dan ketara sun je sun samu da suka dawo hita suka yi musu a ai sun samu ga inda ake zuwa an kaje ba aiki ba kake bara ce kawai kuɗi kake samu wato ko da ƙarhin ka dai ba aiki ba za ka nema kawai bara ce za ka je ka yi ah. suka je suka samo daga wannan ne shi kenan ta balle kawai gaba ɗaya kuma surtu su can alje eh, suna tausayin yaro to in ka je in suka je da yaran daga sun saki yaran bakin titi suna meka hannu kawai laraba nan tausayin suke ji sai su dauko kuɗi su ta ba su. eto eh yaran da suke zuwa nasu ne koko da yaran wasu ne. akwai nasu akwai ɗiyan wasu hal aro ake. ban gane aro ba kamar yanzu misali mace tana son tahiya. <laughs> Eh, na'am. batta da yaro sai ta ga wata ta ce ba ni ɗanki in tahi da shi abin da muka samu sai a raba ke ki samu ni in samu. wato akwai yarjejeniya tsakanin ita da da uwayen yaran da eh. ita wannan mace da za ta taya ko misali kawai algeria da eh. sauransu ko kuma in matar ita ta gidan mai karamin karhi ce batta da kudin tahiya sai ta raba ta je ta gurin wata wadda za ta tahi da yaran ta ce wance da Allah ni ma tahi da dana ni ma an kin je ki samu tun da ni ban ni kuɗin mota da zan je amma ku tahi da dana abin da ya samu sai ki raba ni ma ki bani hmm. kajiyan na gode madan <laughs> rabu eh, zan sake da waje hajiya maryama zan sake da waje ku bari yanzu madan usman abu mato shin ma'aikatar ku ya aikinta a game da wannan matsala mu ma'aikatar mu ita take kula da wannan masu tahiya yawon tabarada ita ke kula da su amma abu ne ba tsararre ba menene rashin tsari kamata yayi duk wanda zai tahiya kenan a ce ya yi tahiya bisa ka'ida tahiya a tsare menene tahiya a tsare a ce yau ka tashi da takardu za ka tahiya ka yi takardarka duka abin da ya kamata wani fasfor ɗinka wani duk takarda wani visa mana da shekaru a can wurin wanda suke zama a nan wanda suke kula da wannan to mu da jahilci sai ka tashi tahiya tahiya tsamiyarka ko takarda da ake cewa ta ka tsalka baka da ita kenan ka tayi haka nan ka. kenan abu ne ba a ka'idance ba kenan in a ka'ida ne ka tashi yau daga gida kana da cikakkun takardu ka bi hanya hanya ta gaskiya ba ta ratse ba kenan za ka tahiya sak ka ta da kake. Eh to ya za ku ganar da shi wanda bai yi karatu ba kawai ya tashi zakadam ya ce shi ta zai neman kuɗi wata duniya eh, yana tunanin ya je ya yi wani fasfor wani ya yi takardu don ya shiga jirgi ta to ko dai bai yi tunanin wannan ai ya san kamar a cikin kasar mu Niger ana zancen karti didantite to wani Allah bai sa ba ma ya karti didantitan tunda in wani halin wani hali ya shiga kenan an ce a ah, gagarin su dan gari kaza ne kenan ta dan kare shi daga wani wani hali da zai shiga to in suka tashi wasu bisa yin wannan wannan kin ma babu balantana a ce a nemi wata takarda wannan wadda za ka yi ka shiga jirgi kuma shiga jirgi na mai hali ne kenan ni da da shiga halin shiga jirgi kenan karti na kadai zan yi eh, eh, madaya bangince eh, numfashin ku ba idan ka duba wato kudaden da ake tattarawa domin a ta yi tabarada watakila ma kana sayan tiken jirgi da kuma ka yi visa ɗinka ka yi passport ɗinka ka je lami lafiya ba tare da tsangwama ba tas wannan haka ne tun da duka kuɗin da za ka kashe fuskai suka ta karya ba fasfor baka kashe talatin ma ba kashe kana da takardar aihuwa ka takardar aihuwa ga tana in baka da ita ka bi da rabi ta maka a gidan juju in baka da shaidu ne za ka ɗauko shaidu ka biya musu kuɗin mota su tawo kabu kabu in ka to dai ka biyar dai ta ida maka karti dite baka kashe ka biyar har hoto da sitambar da su wane ne baka kashewa ka je ka yi fosfor ka yi karti didandite muna na gaya muku muna da mu a can wurin kenan me ya maka saura takarda ta zaman abin ga can ta kasa can ta waje ita ma menene daga nan wurin ka bi ka'ida akwai ambasada din mu kenan ka je salamu alaikum an maka visa kenan gashi garin da za ni tahiya kenan wannan takardu da an yi na garin da za ka tahiya kakin ka tahi can an aika ma jakadun mu da accan suwa na suwa na suwa na gari kaza ga sanan za su tahiya gari kaza inda kuke ga sanan za su ta kenan kan su je ma sunayen su sun shi an san za su je an san zuwansu kenan da an san zuwan su in suka je me ya kamata su sai su sallama wurin shi jakadun mu mu ne na ƙasa kaza da aka ce za mu zo da ya taba na'urar shi ya gane su a ciki eh suwa na suwa na suwa ne to yanzu takardar zaman gari za a kamar da ake tare zidan su ko to ita wannan ake ce mata ni a sunanta kamar dai ta zaman gari yauwa za a musu yauwa ne da sejur kenan aka musu wannan takardar ta sejur kenan ana tambaye ka wata irin sana'a ce za ka yi lokacin adadi nawa za ka yi a cikin wannan garin da ka zo kenan da sana'ar da ka zo idan ka kai wannan ka yi sana'ar da kake da adadin da za ka yi idan wannan gurin naka na adadin da za ka yi bai cika ba kenan za ka je ka ga mu ni lokacin da na ɗauka ma kaina ya kai amma bukatu na su biya ba kana bukata ƙara ma ɗan lokaci hailoshi zai ci gaba ya shiga hute ashe eh, to ana ganar da su waɗannan masu zuwa tabara da ana ganar da su waɗannan hanyoyi da ta kamata su bi don komai ya zo daidai ina ake ganar da su ba su gane an musu hudu ba an yi sensibilizan su an yi sensibilizan su daga hanyoyin da ya kamata ku bi ku tahi ku bi kan ka'ida kenan in ka bi kan ka'ida babu musguna babu wulakanci babu wani abu to hal yanzu jama'al mun kanta a duhu yake Ito wani lokaci kamar ana diban akwai wasu mutane da suke can bangare daban sukan wato amfani da su domin su zuba kuɗi su ne za su su kai su wannan eh, ba matsala ba ce ita ma haka ne matsala ce tunda ni yau ban da kobi amma akwai wani dan uwana da yake can kenan shi zai zubo mana kuɗi ya ce wance ga kuɗi na na zuba maka ka taho kenan kawai kai in ka tashi tahiya za kai baka tsaya wani neman wani takardu na gode madan zan sake dawo gare ku madan asuman barin da wajen sj dauda tambari eh, shin wannan matsala eh, eh, shin an ka dauke ta wani ci gaba ne ga yankin ko kuma wani kuma bayani in suka je tabarada tabarada to shi abin da mutum ya diba shi in ya tafi shi a ganin shi karuwa ce amma mu dai a matsayin wakilan gwamnati abin da muke gani ci ba ya ci gaba yawa kuma tahiya ce mai tare da ɗumbin haɗari paske duk abin da za ka yi a duniya rai ne a kewa. a tahe-tahen nan kun ga ana rasa rayina duk abin da za a samu abi ka bai mutum kun ga wannan hujjar kaɗai a wurin asara ta hi samun yawa e gaskiya ne wasu in sun tahi suna samun su a suna aiki amma in kuka diba akwai wanda ana kawo su ba su lahiya wasu kuma sai su je abin da suke su tsammanin a can ba haka ba ne ke duka ma mu wannan ba shine matsalar mu ba me matsala babban matsalar mu yau in kuka diba kamar da na muku tsokaci ta baraɗa wannan tamu mu irin ta ce ma san ba irin ta duniya ba saboda duk zancen da kuke naji malama amata abuta ya kamata mutane su rika takardun tahiya cin mace 'yan shekara 25 ta ɗauki yaro shidda biyar wani yaron shekarar shi sha hudu wani sha uku wani sha biyu wani shekara biyu uku wasu nata ne wasu haya ce aka bata ku gaya mun a matsayinmu na hukuma kina da mishi saboda ta hiyar wannan kin kashe armanki kin kwashi ɗiyanki kin kwashi ɗiyan makwata suna da kwal shin wannan yaran da ake tahiya da su shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shidda goma a can mi za su zama bara ce suke wanke-wanke ne suke sace-sace ne suke matan muna bara muna karuwanci su matan tarbiyyarsu ta lalace yaran wannan in sun dawo nan sai ni bamba ba a ritar da ma ba su yi lakwal ba al'adun da za su ɗauko ba irin namu ba ne. eto eh eh, sg eh. wata ita wannan matsala da kuke kuka ambatu shin ya kuke ganin hukumomi za su magance ta. san bayan yanzu doka aka ɗauka sam sam ta hana irin wannan tabaraɗe mace ta ɗauki yara ta tafi ba zancen ta yi takardu ba babu shi zancen a yi takardu na valid ne mutum mai ƙarfi da lahiya sarmai yana so ya tafi in ya bar karatu ko biyu lakwal ba shi da dama ko ya tafi ya yi lakwal in sana'a hannu irin wannan cfm da ake cewa ko at ya samu diplom in shi ko makanike ne shi ko me ake cewa menizie ne shi ko gini yake da diplom inka sai a ma sa ka hanya a ce to kai kokari kai takarda aihuwa inda hali kai passport kai visa ka te kai ko da takarda aihuwa ka te akwai kasashen da tsakaninmu da su babu visa inda sana'a ka di inda ka te an san dan kasa ne ai ba za a wulakanta ka ba sai ka je ka nemi aiki in kuma mutum ne wanda ya tafi mai karhi bai da wani qualification muna ba su shawara in sun je ka nemi aikin da ko tela za ka yi ko ko mi ake cewa ko mini zai za ka yi kai dai ka je ka nemi sana'a da in ka koya a can wataran ko ka zo gida ta ma amfani amma zancen ci gaba a tabara ɗan mata da yara babu shi kuma yanzu ana gaya muku gwamnati ta ɗauki doka kama su kawai aiki. Iya dokar da an ka ɗauka eh, ana aiwatar da ita yadda eh, za a magance ita wannan matsala. Ana yi gwamnati tana yi tunkari tun da yanzu a yanda ake tahiya a kishi ɗari da suke tahiya yanzu da kyan ake samun kishi goma masu taurin kai suna tahiya su ma an sun tahi ta kowane hali amma sun sabka amma a hanya ana kama su ana maido su tun daga nan an ɗauki dispositif motar da za ka yi lodi sai an yi kontrole in aka yi katari hazar aka kama ka da kai direban da ka yi da ɗan kamasho da ku duka za ku ta gidan kasu saboda abin ne ba na arziki ba duk abin da ya kamata a kwatanta wa mutane haɗarin tahiyar wannan da lalumanci an yi mutane sun kiya wato kamar mutane suna nuna taurin kai suna nuna taurin kai suna nuna taurin kai su har yanzu wasu basu gane ba dan su ne ake matsayin gwamnati da abin take a tausayin talaka to ba ka ganin kamar su abin suke cewa wato babu aikin yi babu aikin yi suna faɗi amma wannan pretext ne na banza mu ina akwai lokacin da in ka diba daga dram da aka na 2013 inda mutum gomiya tara da uku suka mutu a desert a shi ne ma babban matsalar da aka ga mata ne da yara kuma akasari yan asalin departament inkanci ne su ne kasashen duniya suka ce ba su gane ba wata irin ta ce mata da yara su rika zuwa suna mutuwa a daji shi ne ya ɗauki hankalin duniya da duk wani proje da program da komi suka zo ina tara a wannan shekaran ministan ta population ma ɗan dobi ta zo nan wurin ta yi forum da kanta a gidan sarki na kanci abin har yanzu ana magani kai ga kaba kai na kaba aka buga doka ba kan yanta wannan kuma alhamdulillah eh, dokan nan eh. ta yi tasiri yanzu an ka diba da wancan lokaci da yanzu dokar nan da ake aiwatar da ita yadda ya kamata komi an rage tabara ɗin haba ta yi tasiri na gode malam dauda eh, madan rabiu hajjiya maryama wannan batu ku mata ya fi shafar ku shi a matsayin ku na mata jagora wani aiki ne kuke yi ganin ita wannan matsala mata sun fahimce ta sun daina zuwa wannan tabarada tare da yara ƙanana. to eh, bisa kan haka dai gwamnati ya ɗauki mataki wanda ya turo 'yan proje da program da yawa suka shigo nan kasar departamentin kinkanci. muka bi mata muka sa su a gungu-gungu kenan kaman gurfaman gurfaman masu sana'a iri ɗaya sai a game su a musu gurfaman wani gurin a gama har da matasa mace goma matashi biyar sai a gama su sana'a ta tare aka gama aka aka ba aka raba musu jari duk sana'ar da kake so in je kun yi gungu akwai proje da yake sauwa ya kama musu ya kama musu tukur ba yau ba tun kens ake zuba to dan dai a lokacin da aka fara an fara ba mace guda guda sai mace a bata wata a bata jari na jika dari wata a bata biyar to wannan da aka ana hakanan sai aka gani a ai in an ba su kawai kamar an ba su kuɗin tahiya to sai aka sauya shawara wanda suka tsaya ɗai ɗai ne akan wanda aka ba aka ga wannan bai yi ba aka koma aka ce to kawai a in an kawo su a yi rigurfan su a gurfaman a tallafa musu da sana'ar da su zaɓi sana'ar da suke so su yi shi ma wannan aka yi aka tallafa musu in kun ci aikin sabili za ku komi na kayan aikin sabili sai a ka a baku kuma a koya muku ku ci gaba da yi kuna kuna saidawa in aikin man gujiya ne a cikin kayan aikin mai halli wannan maɗurin zawara ko hadda ita ake badawa ita ce karamin abu ko to hadda ita ake badawa to ayyukan gari kadai zaka nema amma duk da wannan da a cikin group kin sai a samu masu taurin kai wanda sun ji wani labari na ƙarya shirya ki tahi wallahi in kika je eh, gani da wani wa'ansu gani da wani ne na ga wance ta je ni ma sai na je kenan sai ka bar wannan group kin kawai sai ka kama hanya sai ka meka ka tai eh, to duk wannan kokari da ake ta yi na eh, dakatar da su matan su tsaya wuri guda su mm, je wannan su yi sana'a shin kamar ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya a daga 2014 2015 2016 abin bai yi ba amma a yanzu daga bayan wannan saboda yanzu duk an ɗau mataki duk matar da aka zo kina cikin gungu aka tallafa mu babu zancen rabawa ku yi sana'a tare aka ce ku ci arziki tare kyauta ne ba bashi ba amma babu zancen a saida ko a rabe a tahi duk wadda ta ce a rabe sai mu ce to ku hudda ta in an cikin ci a raba baki ke tahiya zaki je ki tahiyar ki duk wanda ya gusa ban da shi ana in nawa kuɗin ya zama aka juya shi ya taru ko miliyan nawa ya zama naku ne wannan wadda ta huta ta tahi ko ta dawo ban da ita kuma akwai matasa kamar wanda yara samari masu sha hudu sha biyar sha shida da ake tahiya da su ko a tura su su jingini da wani su jen sun je can kawai su kaɗai ne su ne muke cewa amfannon na kwamfanyi kenan in sun an an kamo su sun taho gida su kaɗai a lokacin nan akwai inisaf sai ta ɗau yaunin mu ɗauki yaran wannan in mun kai su hal gidansu mu tambaya hal wace sana'a shi yaran nan yake so ya yi kai ya koma yara da yawa sun zaɓa wasu su ce kiwo wasu su ce eh, kasuwanci kowa dai ya zaɓa abin da yake so yaron da bai kai matsawar ya yi kasuwa ba kuɗin nan an bada in za a bada sai a gaban mai gari da gaban 'yan kwamiti na kariyar yara na garin kuma ga uwayen shi a cikin uwayen shi ma sai an tambaye shi a cikin wa'annan biyun wa ka yarda da shi wanda zai tattala maka wannan ya rika kasuwancin da kake so kana kusa da abin kenan in ka girma ya maida maka kayanka sai ya zaba haka muka yi zama da inisaf tana tallafa ma yaran nan amma yara da yawa gaskiya ba su koma ba kuma abin ya yi tasiri eh, sosai kenan za a ce da farko abin bai yi ba amma daga baya wannan dubara da aka yi tare da kungiyoyi ya taimaka wajen dakatar da yara cikin yankunan su su yi sana'a yara kwarai eh, kwa kuma su ma matan su ma akwai da yawa gaskiya da yanzu a yanzu daga ba alwandin sun fahimta sun gane yanzu ba su tahiya in an ba su abin sana'a tsayawa suke yi shi yasa sj ya ce muku yanzu tahiya ta rage to na gode barin dawo wajen madan usman na abu mato shin wannan aiki naku aiki ne mai waya sosai ganin yadda wato duniya hankalinta a lowan lokaci ya karkata wajen wannan yanki na wato eh, jihar kance game da wannan matsala ta tabarada wadda kuma wato sunan kance ya hito yankin kance shin aikin naku a daidai wannan lokaci waɗannan matsaloli ne kuke can karo da su kuma waɗannan abubuwa ne kuke bukata na ganin aikin ku ya je ga gadan ta yadda wannan hijira ta 'yan Nijar zuwa wasu kasashen duniya za a ambarta 'yan ƙasa sun tsaya cikin ƙasa sun taimaka ma ƙasa. To wajen aikin muna fuskantar matsaloli. Tunda menene matsaloli? akwai lokacin da ake kawo wannan 'yan tabara dan wannan in suka tahi da a kawo su aka ce daga ko alishi ko wani mali ko wani da inda dai suka ta yi akwai maidawa da ake yi maidawa ko ta gwamnati ko ta hawa masu hannu da shi ko ta dole ma saboda yawanci alje tana kwaso mutane ta zo ta zube suna asamaka idan aka kwaso su nan ha harkoki hankali ya tashi da su magabatanmu da mu kama wannan ma'aikatan nan da su masu iko masu teni polisi ne mu ne duka in ka je za ka iske kowa hankalin shi ya tashi mutane ne ga sanan farkata ka an kawo sai a ina a kai dare ana risan san su tunda dole dai daga inda aka kawo su sai an zamna dalla dalla an rubuce su wane wane na gari kaza ne yana tahe da yaro kaza komin komin komin haka ake kalkasa su komin innan tara ko ne an yi tsaya an tsara waɗanga ma'aikata ku kula da wannan komin yan bara na wannan komin wa'annan ku kula da yan wannan in za a kai sahiya ana yin wannan abu sai an kai sa ya an rubuce su kaf insu kenan mu san mutum adadi nawa ne aka kama mana sai a ce an kawo muku kaman dubu a dubu kin nan wasu a hanya ko mota ta tsaya a yi hutsari wasu silbiya suke su tsere wasu kenan he mun tsaya mun rasko ne su kenan rasko na abin da muka samu kenan mu kasa su komin komin in muka kasa su komin komin kenan a kirawo su kuma yan komin su zo ga mutanen su su ɗauka su maida gida to a nan wurin matsalar da muke samu sai ana cikin ana yi wani baya ma koma gidan daga nan baki inda an ka rubuta shi ya yi baya ya sallace koma zai inda ya fito sulbiya muna nan muna aiki shi sulbiya zai ya gudu ya tahiye shi kenan bayyama ma zuwa gida ballantana a san hada shi aka kawo da yan uwa sun ce ai hadawa wani muka zo yo amma ai bai zo ba ya koma shi kenan kun ga wannan matsala ce duk da irin matakan da ake ɗauka. shi ya kuke ganin ita wannan matsala za a iya magance ta tunda tuni ma gwamnati ta ɗauki eh, ta aiwatar da dokoki da suke hukunta duka masu taimaka wajen hitar mutane da kuma ma wanda za su taimaka musu koda da kuɗi ne su ketara su je wata ƙasa shin ya kuke ganin za a ƙara sa ƙaimi wajen hana waɗannan mutane hita gaskiya kai taimako gwamnati ta yi kuma tana yi an tunda mu yanzu nan a departament ɗin kanci Allah ubangiji ya arzita mu da ƙasa da wurin noma da wurin kwarira kenan mun samu furoji da dama wanda suka zo duk suka da wannan abin ga wurin kwariran wannan a nan haka kauye kauye an da wurin kwarira mata kamar yadda hajiya ta ce an ba su tahunoni wasu suna nan ga aiki wasu an musu shaguna suna nan suna nan ga yin aiki kenan abu ɗaya ya kamata a yi wanda za a tsananin sa ido lalle ana sa ido amma duk da sa idan da ake hal yanzu akwai matsala tun da yau sai ka wanda wanda aka ba ma duk da sa idan da ake wuf ta sai da ba a san ba ina ne ta abin nan kenan sai an ƙara kaimu a ƙara sa ido kenan wannan sa idan yayin da ya kamata sa ido ai tun da sa ido in an tashi badawa kenan a kirawo iko ko da a gabansa ake yi a gabansa ake amma muna so yanzu gaban nan in za a yi wannan kenan a yi sere da force de l'ordre tunda dami muka ce a sa first de l'ordre su yan security in za a bada kenan suna nan tsaye sun san me aka bada me aka bada kenan mutane ana bi ana sace duk abin da aka babba ma mutane na su mm. barayi suna bi suna sacewa kenan lalle duk da me ake ce mishi da suna da tsananin da aka sa da matakan tsaron duk da aka sa da sauran abu. Na'am. Eto eh, an san da kamar yadda kuka ce shi eh, dokokin ƙasa da kasa eh, suna mutunta ɗan adam. Ɗan adam kuma yana da incin ya je inda yake so amma a ka'idance Shin ya kuke ganin nuna hukumomi za su ƙara mutunta su na ganin yadda idan ɗan ƙasa yana so ya ta wata ƙasa ya bi ƙa'ida ya ta yi. Shin zuwa ta ne hanya yana taimakawa ƙasa? zuwa ta barauniyar hanya sai dai ma a ƙara sa ka a cikin wani mugun matsayi kenan yadda aka ce ta hanya lahiyayya ka tashi ka kai takardunka duk inda ya kamata idan baka sani ba ga shi nan famsariya ke gare mu salamu alaikum su suke yin kart kenan ta ga hanyar su hailu ana yin suna aika a maka fasfor kenan ƙasa kaza nake so in tai kenan wasu irin takardu ne ya kamata in yi kenan in duk kasar da zaka tayya kenan akwai takardun da suke unhani da su a can kenan za su gaya maka takarda kaza kaza kaza kaza an kai kenan ita ce ta kasa kaza takarda kaza kaza an kai ita ce ta kaza kenan kamar a ce kamar kasashen siriyawo kenan su daban kenan kasashen larabawa su ma su daban kenan idan ka tambayi wannan takardu kenan an sa ka a hanya kayi su kenan nake ga inda ka tsaya kayi su cikakku kenan ka tahiyar ka salam alim ta kan ka'ida babu wata matsala da zaka fuskanta kuma kasar kama ba ta fuskanci matsala ba na gode madan da yake muna bisa hanyar kammala wannan muhara tamu eh, misali sg bari in da wajen ka eh, shin ganin ita wannan matsala ta wato ta burada ta mutanen kanci eh, da ake ganin ma yan garin kancan ba ne ƙauyukan da ke kewayen kanci ne aka ce sunan kura riga ya ɓaci shin ya kuke ganin ita wannan matsala za a da ƙarhi da ƙarhi da ku da sarakunan gargajiya da ku ma'ikanta da kuma al'umma za a ƙoƙarin a haɗa ƙarhi da ƙarhi domin dakatar da wannan ɓata suna da ake cewa mutanen wannan yanki da ke zuwa eh, taburaɗa yi ma ƙasa. baka mm, amsa akwai ƙarin haske guda haske guda da hajiya maryama nike so in cika mata wanda ta bari zancen wanda in sun dawo ta ce ana sama musu ayyuka wanda in salmayi ne ko budurwa akwai irin aikin da ya dace ake ba basu mm. kan tamanci an sun dawo mm. muna diba yaro wanda shekarunsu ba su ce lakwal ba mm-hmm. su wani ana dibawa a mm. maida su makaranta mm-hmm. wasu lakwal inda suka fito ma an ba su yi nisa ba kamar shekara ɗaya ko sun dawo ana maida su ko su yi rudubule su dai mushina sun san a maida su public wanda kuma an gani shekarun su ce lakwal ba akwai da zai da deuxième chance mm. suna nan wato sa'a ta biyu eh, ke sa'a ta biyu su ma ana maida su wanda aka sun yi nisa da lakwal su ne a kai su lakwal in sana'a hannu hannun fm kuma sauran ne ake ba wanda aka kamar su sun tahi ake ba su jari amma mu abin da ya dama ma insertion a maida su su yi lakwal ma ta iri ce ya a ba su jarin wannan to an ga kakin inda ya kamata su ma jarin a ba su ana ba su wannan shine precision inda nake so mm, to na gode eh, eh, to ya kake ganin ita wannan matsala yanzu a wannan yanki ganin yadda ya kamata a haɗa karhi da karhi tsakanin hukumomi sarakunan gargajiya da kuma ikanta ganin wannan matsala an dakatar da ita wannan abu yanzu abu ɗaya ne sai dai a ci gaba da tun da shi waye kai bayya yawa abinda aka zo da shi aka gaya ma yau aka gaya ma gobe tana yaji buka ce a ah, da haka ne kina a yawaita wanda kai ya waye kai shine kawai ya kamata a mutane amma kamar yadda suka faɗi yanzu bakin muke ga amina ne masu aka sa doka abin da gwamnati ya kamata ta haƙƙi na ɗan ƙasa na taimakawa su hasa wannan abin ba a cewa an ida amma an yi abu da yawa kuma gwamnati tana bakin kokarinta kamai ana yi ne wasu aka ga alama kamar kawai suna lalatawa shi yasa aka ce dole sai an sa doka a amma kamar yadda suka hudu daga hutowar wannan abu proje proje proje partenaire a yanzu haka prostaraz da take hudu projen da yake wannan abu a yanzu haka akwai partenaire wanda suna nan suna investir da lokar la migration saboda wannan abin ya faso da akwai wani proje da ake program wani program pour la gestion de la migration a departement din wannan da aka zamna aka yi da fari ma wanda pose da question wai yanzu mutumin da yake aljeri aka ce ko libi in ya dawo nan wurin mine ne ya kamata a mishi tunanin da muka yi ba ma su wani abu garuruwan da duka da village da kai ake cewa ko mine ne dalle komin aka yi ta pondo modern aka yi ta likitoci aka yi ta lakololi saboda in ka zo ma ka samu infrastructure da kai in ka je ka tar da garin da likita ka tar da garin da lakwal da wasu abubuwa wanda baka yaba da kurajen ka da kasuwa marshe riro aka zo aka yi gai yanzu me kake so ake in shago kake ai shago a cika ma da ka to me kake so ama abinda duk gwamnati ya kamata ta hudda hakkin ɗan ƙasa ta yi na kamawa kuma na waye kai a kwatanta masa haɗarin abin nan sun yi. Eh, malam dauda zo kana magana wato kokarin da gwamnati take yi domin ganin wannan matsala an daidaita ta shin tambaya kuma da nake son ƙara muku shin matsalar yan kance ne ake gani ko kuma akwai sauran mutanen da suke hitowa daga wasu yankuna. ai ka san na gaya ma tarihin abin da ya sa abin ya ɗauki su ne yan kance yan kancan ne da suka yi yawa a zuwa arlito kuma da fenomen in zuwa aljeri wurin da kusa sai fasil daga can suke hucewa to ya zamanto yanzu kowa ma sai ya ce dan kance ne tunda abin ba mai kyau ba ne bashi daɗi inda aka sanin dai na ake goga ba. mun sha zauwa mota bis uku ta zo ta migran sai ka ga ba wai zancen nigerian ba yan gambi 'yan nigeria dalla su region babu nationalitan da ba a kawo na aji a prefecture mai da sunan 'yan kance suke ake kawo sa aji su ba zan can a niger babu 'yan jihar da babu eto eh yanzu eh, tunda fenomen ne ya lalace kawai mu an riga sunan kura ne ya lalace kuma mu dole mu dauka tunda in aka yi in aka dauko hi kowa yawa a ciki amma babu nationalitan babu kuma a department in ma a tarci ita kancan kancan sai a kawo vag guda ka rasa dan kancan komin mai amman da yake ita ce shaflo da departement kuma kanton ɗaya ne na kance kenan duka talakawan sarki guda ne departement guda ne na kance kenan in an ce ɗan kance ne kai baka da lahi surtu sunan kance aka sani kuma kowa baya so ya goga kan shi kashin kashi <laughs> amma ba dan an kancan bane duka na gode hajja eh, shin wani kira gare ku ya kuke ganin ita wannan matsala za a samu a magance ta kwata-kwata kuma wato 'yan ƙasa su tsaya cikin kasarsu su suna ma aiki ta yadda za a yi samun ci gaba cikin zaman lafiya kuma yanzu abin da ya kamata a yi ya kamata kamar yadda sg ya ce sensibilisation waye kai saboda ka san mu nan yawanci a cikin matan namu duka mata kashi ɗari kashi tamanin da biyar ko gomiya tara duka basila kwalba basila kwalba kenan shine yake ya ka jahilcin wannan na tahiye tahiyen wannan da mata da yara amma zan komo bisa kan abin da SG ce su yan kanci da ake ce a yan kanci yan kanci yawanci ba yan kanci kadai bane yanzu a kwanan nan an kamo da yawa polis sun kamo su sun ka sun sauye da muka je muka lissawa ba yan kanci bane yan Najeriya ne nan makwabtan mu kasar Daura kasar Katsina wajen mai addu'a da abin da ya kauyayyukan nan kuma yanzu su ne suke kwaso diyansu suna shigowa da da yara su wuce su ta yan an kama sai su ce yan kanci ne ka gani har yanzu akwai matsala akwai yan magarya nan iyaka da kwaya su tsatsin burmukin wannan duka iyaka ce ka ga yan afaram yan wajen kasar uh, kwargwamkin wannan mm, duka nan suke shiga mm. ca suke yan kance sai in mun zo inda abu ta yi zancen komite kin nan da muke zuwa mu je mu rubuta su sai mun kasa mun gani kawai sai mu ga jiyawa ba namu bane ba duk yan abin ga garurruka makwabta ne ka gani kenan wannan matsala ce wannan matsala ita har yanzu akwai ta har yanzu akwai tunda a kwanan nan ma da aka kawo yawanci duk 'yan najeriya ne ma da aka kamo yanzu kamar kamar ana kesta yawan mutanen da ake turo muku a ce duk daga 'yan yankin kance ne suna da yawa kenan sosai kamar yanzu misali akwai lokacin da aka kawo wanda aka kawo daga senegal ɗari biyar ne ina ji da talatin da uku a 2022 eh, biyu da aka kawo su da aka yi lissahi 200 da nawa ne duka 'yan magariya ne da 201 duka 'yan magariya ne ka gani amma me suka ce ta suka yi duka yan kance ne eh, to yanzu da kuma duka aka kasina eh, shin kuna jin daɗi a ce yan eh, kance ne ina muke jin daɗi ina muke jin daɗi akwai lokacin da sai da bis goma sha biyu mai ɗaukan saba'in saba'in sai da goma sha biyu ta shigo akwai bayan su kuma akwai mauta irin wannan dizinab dizinab da ake cewa su kuma su 22 sai da muka kai har karfe uku na sa'a muna nan gurin a gurin akirkin su amma da aka kasa babu ta inda ba kaga akwai 'yan tawa akwai 'yan kasar maradi akwai 'yan nan wajen cikin nan abin da ya yi gaba su takuku duk akwai 'yan can kuma nan akwai 'yan wajen magarya nan akwai 'yan tesawa 'yan kwargon 'yan gazawa duk akwai su akwai 'yan najeriya amma duka da aka tashi aka duka yan kancan na aka aka sauye mana ya ce yanzu wannan matsala ne kawai aka aka sauye aka ce to kaga wannan matsala ce ba yanzu ku hmm? da yake ku ya ya kamata ta kamata ku yi ku eh, mutanen yankin kance ganin wannan matsala tana bata muku sunan wannan yanki kamar dai yanda na gaya maka kaga waye kan wannan ita shi ya kamata a yawanta yin shi shi ba a gajiya yawan ya waye kan ai shi ya kama yanzu abin ya so mu ragewa da aka samu muka ta yawo muna waye kai muna waye kai muka ga muka kwatanta musu ku kun gani kasaluku an ce yan kanci amma da yawa ba yan kanci bane in an kawo ku in kun lura ba ku kadai bane da kai yan wata kasar da kai yan wata jahal sai a ce yan kanci kenan ku in kuka kiyaye ba ku je ba in an kamo a ce yan kanci ne ba a ce ba to muke musu wannan muna jan hankalinsu muna waye musu kai kenan yanzu dai a yanzu gaskiya abin ya rage kwarai ma kenan waye kan wannan shine ya kamata a yi kuma a ba ƙasa aikin noman rani aikin damana a ba shi ƙarhi maza su samu aikin yi su matasa akwai da yawa a cikin matasa wanda suka tahi sun samu alheri tun da ni kan kaina akwai wanda ya zo ya mana fentir a gidanmu da na tambaye shi na ce wai aina ka koyi wani abin caye min a libi kenan shi da ya je libi aiki ya koyi fentir da ya koyi fentir yanzu da ya zo a nan mata mai ke yanzu haka aikin fentir yake kenan akwai in matasa ne ba a hana su tahi amma su yi kan ka'ida tunda gaskiya yanzu akwai gari dibi garin unwala in ka je za ka shiga garin duk matasa da suka tahi duk garin duk gini ne na siminti da kuwa duk ɗakin bukka ne zana ne akwai ci gaba akwai akwai kuma akwai matsala ita babbar matsala ta hiyar mata da yara ita ce matsala amma ta matasa gaskiya ita ce muke so a yi ankuraje kuma su yi bisa ka'ida na gode madan eh, madan eh, usman abu mato shin wani kira gare ku wani sako gare ku kan wannan matsala to sako ga al'umma da ke zuwa barada ya kamata jama'a su tsaya wannan tallahi da aka basu su tsaya su tattala shi da sun je sun zo an zo an ba su tallahi ko ina an bada ko wata kumin an ba su kenan su tsaya su tallawa shi kenan gurin da aka sawa gaba kenan a rage shi kuma tahiya lalle zuwa ta barada tahiya do incin mutum ne je zo inda yake so amma dai ka'idar wannan ita muke so a fi ka bi ka'ida kenan ka mutunta kanka tunda duk wanda ya tahi yau zagadin shi baya da komi a barawon kasa yake nan salman kai da kai bakka da mutunci kai kuma kasar ka ha'ilu kai ba a mutunta ka ba kenan ya kamata in kana da takardunka kenan ka tahi a mutunce ka mutunta kasalka ka je ka zo lahiya lau inda kake so babu wani musgunawa babu tsanani. Eh, malam dauda tambari akwai wani sako na ƙarshe da ke gare ka. assalamu alaikum sakon da nake so in bada na ji yanzu ajiya abu ta yi ba da bayananta abinda muke so a tahi yanzu ta ƙasa da ake lallai kan matasa suna da takardun bulaguro suna iya tahiya amma yanzu halin da ƙasanmu ta shiga muna so ɗan ƙasa ya san ciwon kanshi yanzu duk zancen tallahi muka yi da ake basu an ba da tallahi wani ya tasiri wani bai tasiri ba abin da muke so su gane ta tahiyen wannan na 'yan bara daga kanci ya sa sunan niger ya ɓaci a idan duniya kuma ya sa sunan departament ɗinmu ya ɓaci a cikin ƙasa kuma ya goga mu yankon jini da baƙin jini wanda mun rasa yadda za mu yi da shi shi yasa muke kira da 'yan ƙasa su dibi darajar ƙasanmu su dibi darajar departament ɗinmu wannan abin su hwasa shi da girma da arziki don mutuncin kansu don mutuncin ƙasanmu kuma don ƙoƙarin da aka musu don su bari shi ne na laluma amma da na ma bayani zancen doka yana nan wanda ya taurin kai mu yanzu abin da muke so an ƙasa da inda yake sa a kan shi ƙasanmu departament ɗinmu kamar yadda ku ci allah mu arziki ko da wurin noma bai ba mu dama mu noma abin da za mu ci a shekara muna da wurare wurare na noman rani akwai bali da ƙorama da yake da akwai wanda akwai kwarirrika akwai tabkuna da yake da akwai kama a yawuri kama a dungu kama a cikin kumin in kance dan barto wanda an sa su ambalar za mu iya rike ga jihar da magara kenan in mutum ya ce tabara da zai ta zai ta ya dawo a wulakance kenan ya diba a matsayin shi na ɗan kasa menene zai yi ya kama wa kanshi ya kama wa ƙasa in ka wa kanka ka kama wa ƙasa yau an aka ce ka fasa wannan tahiya an ganka ka yanke ka hudda wuri kana noman rani ko kana aikin aikin kwari shine ake cewa ko ko wata dabara da mai hudda ka ko wani kasuwanci ka taimaka wa kanka ka taimaka wa ƙasa ka kare mutuncinka ka kare mutuncin ƙasa. na gode na gode ina ganin duka duka da haka muka zo ƙarshen wannan mahara mu wadda ta mai da hankali kan batun taburada a wannan yanki na kance wanda kuma muka tattauna kan yadda ya kamata a samu bakin zaren wannan matsala kuma masu yin taburada su gane da cewa yanzu akwai dokoki ganin cewa yanci na dan adam ya baka dama ka je duk inda kake so amma ka yi shi bisa ka'ida bisa doka burin namu shine na ganin wato al'ummar da suke zuwa kasashen ƙetare domin su bata suna wannan kasa tamu ya kamata su daina domin ci gaban wannan kasa tamu ta Nijar musamman ci gaban wannan yanki na Kance na gode ga bakin da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan mahara malam Dauda Tambari sg na prefecture na Allah ya saka da leri eh, sannan madam Usman Abu Matu wato ta ita civil eh, ma'aikatar da ke kula da harkokin takardun kasa da dai sauransu eh, sannan kuma ina tare da wato madam Rabi'u Hajiya Maryama wato wadda take bangaren wato ci gaban mata da yara ƙanana ne ne malamin ma'ada da ni jagoranci wannan muhara nake ce da ku a huta lafiya.